wani da ya mana rumfa a kofar gidan da suka suka jike ta da fetur gaba daya to aka ta ta ashana ta kamawa sai wani makwacin mu ya ji ana ta cewa yi kokari ta kama yi kokari da ya leko ta taga yana da bene gansu sai ya kwalla ihu ce ga wasu na cinna gidan malam wuta zuga ji wannan suka gudu to ɗaya gurgu ne baya iya gudu sai muka gane shi sai ce ya gane wannan yaron to sai na je Fai sai na report sai aka zo aka kama shi aka kama su mutum uku ya faɗi mutum uku aka kama su aka je aka kai su kurkuku aka zo aka fara shari'a ana shari'a ƙarshe dai na ce ni dama kawai dai a rubuta cewa su ne suka zo gidana suka yi yunkurin ƙona ni duk abin da ya faru gaba su ne kuma yanzu na gane suwaye na san su na san wanda suka turo su to kawai abin da yake so a rubuta ni ba ma wata shari'a a sake su kawai amma dai a san su ne aka rubuta to daga nan ne malam Ja'far suka yi mitin da malam Ja'far da malam Wahab da wai suka ce kai ya kamata ka tashi daga unguwan nan to na tashi ma ina zan koma to shine dalilin koma tarihin lemo a 2000 shi kuma shine koma tarihin lemo 2000 da koma rijiyar lemu a kunji kuma da aka je rijiyar lemun ma to ina zan zauna wani ya ce to shi ga gidansa zai baya aro kafin a samu wani ga zauna da shi na fara zama to kaga wani bai san inda aka hau keke yanzu ya gamu da jibga-jibgan motoci <laughs> yasa yake so ya zama yake so ya zama malam ko mai kato mota ya ga wannan kala yau ya ga wannan kala gobe ya ga wacce kala ji irin waɗanda aka sha wahalar da su suka san irin wahalhalin da aka sha to ana tafiya wani zai shiga kasuwa wani Allah zai masa arziki wani zai masa kaza to irin wannan waɗanda aka karantar da su aka sha wahala tare suka ga irin haƙurin da aka yi ba roƙo ba bara ba kwaɗayi to wani Allah masa arziki sai ya fara tunawa da malaman to shine ya ga wani ya ɓaro mota kar ya zo ya faki ya ce akara makalla na zo ne mu gaisa kuna gaisa sai saki mu kulle ya ce to sai an jima ce ga wani ya a don Allah malam ka ga kowa a duniyan nan da gani sai kai ni na san abin da muka yisa abin ba wai shi ake nema ba zuwa yake tafiya ce ake ta yi ina za a lahira za a kawai sai ka ga wani mutuwa ma wutar ake tunani wata ran da aka dinga duka na a fataskom da katako da itace da kusa sai da 'yan sanda suka suka yi harbi mun je suka gaice ni wa'azi sai su basu shirya ba a na je ne wa'azi ne raga raga da abubuwa iri iri ma na kwashi har da su dan na kwashi mutane da yawa malam muka je da wuta tai wuta duk wanda muka zo da su su ma kowa ya arce su ma na suka gaice ni wa'azin suka arce to ni kuma da zan gudu ba ma san inda zan yi ba ashe mu inda muke yi cikinsu muke da gani sai wasu 'yan agaji guda uku ko sai muka ji ana ai ga malamin ma da ya wa'azin nan ko suka kewaye mu da ni da 'yan agaji na ka suka yi mana jina jina sai polis suka zo suka yi harbi suka yi harbi suka ji harbin polis suka harba tiya gas saboda wani da ya tafi sai kawai tafi ya ce gashi can wani malami ya wa'azi wasu zo za su kashe shi a wajen wa'azin to sai suka taho da suka zo suka suka yi harbi suka sai suka watsi sai suka dauke ni suka sa a mota ni dai daga nan ban ƙara jin ina nake ba kawai sai na ganna akan gado da ruwa biyu uku haka an tsasa iya inda na farka ke ina farka na ce ina sa aliyu kurna ina suwa duk na ta tambaye ina abdulkadir kazaure dr abdulkadir kazaure da shi da aliyu kurna da wayo duk wanda suka raka an ce duk ina suke aka ce duk dai an samu labari an gaggansu ba wanda na ce ba wanda aka kashe suka ce ba wanda aka cance to alhamdulillah to sai muka taho yadda za a fito da ni ma bayan asibitin salame ni suka ce to yanzu sai dai a ai wata dabara a fita da ni ta wani guri aka fito da ni muka zo ni sai in ji nan guri ashe wani kashi ne nan guda ɗaya kare irin waɗannan najeran nan malam zangina ya ɗauke ni ya kai ni can wata unguwa wajen wajen ina ne ne na ganin wajen bayan asibiti ne akwai wani mutum mai ɗauri wajen zage eh aka ce akwai wani maɗauri a gudun na haƙarƙari muka ji haka nan miƙe haka nan cikina ya zo ya sa bandeji bayan ya kakkama ƙasusuwan ya riƙe sa bandeji ya yi ta naɗewa ya yi ta naɗewa ya yi ta naɗewa ya naɗe nan kankam cikina ya matse ya ce to sai ka yi sati biyu a haka muka ci sa'a wannan ƙashin zai koma <laughs> <laughs> irin waɗannan labaran ba munasaba ba su da shi za ku tafi ya ce alhamdulillah kawai ka ce alhamdulillah ka shuru kawai to haka rayuwa take shi sa nake cewa jaraba da Allah ya mana biyu ce kowace Allah ya ba mu ikon mu ci jarabawa talauci da wahala da kunci da tsanani ka je neman aure ma a ce wa kai ba ma ka ci ba zai ba wannan yasa to yanzu wannan marhalar ta wuce yanzu sai a ce a akrama kalla dan Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wallahi ni ahlus sunna ce ga hijabi ga niqab akrama kalla wata mata ta zo gaban annabi alaihi salatu wassalam ta ce na baka kai ni ma na ga na aiki da wannan hadisi ce ke yanzu ba hadisin da kika gani sai wannan to kaga jarabawa bi ce jaraba da ba ka da shi da jaraba kana da shi to kowanne wa nablukum bishari wal khair fitna wale na turjawa to aka rayuwar take ba ta da daɗi kawai in za ka yi abu ka yi don Allah ka yi da ikhlasi Allah shi ya san ina zai kai ka ko ya ɗauki ranka ko ya kai ka gaba ko ya tsaye da kai a can ko ya shi ya san inda zai kai ka yanzu shi ana tafiya wasu yanzu kamar shan malam Jafar ranar da ai duk kun je laccar da muka yi wasu daga cikin ku ranar da muka yi lacca ta ƙarshe ran alhamis muka yi wa ce mu ɗaga laccan na an ce kana bauce ce aka ku ɗaga ya ce aka tsara laccan na ce ni ne zan yi lacca da dr nazifi wanda zai gabatar dr sani ashir sai kuma kai da za ka yi taliki sai ce to kai za ka yi lacca mai yawa kaɗan jata zan iso na ce duk Allah malam gudun nan na kake malam jafa akwai gudu don duk tunanin da muka ta yi mota ce saboda irin gudun da yake ya ɓaci wajen karfe wajen biyar fa ya ce mun kuma zai taso daga bauchi kuma yana son ya zo ya samu lacca a gadon kaya na ce Allah ka kai gudun nan da ya haka aka yi mun fara laccan nan sai an gama gabatarwa na yi lacci da yake ni ne mai tsawo laccar sai gashi ya iso ina tsakan lacca na ji ana kabbara ya iso ya zo ya ta'aliƙinsa aka yi sallar isha ya ce to gobe za a ji fashin baƙi na wannan laccar da muka yi akan mumbari a saurare mu akan mumbari gobe za a ji ragowar bayanin da wannan laccar ta kunsa manufofinmu to wannan shi ana ana ji gobe zabe jibi zabe ran alhamis ne ai kuma ran asabar za a yi zabe to muna muna yin asuba kuma ne asuba mafiya ba na koma gida da amma ranar muna yin sallah asuba a masallaci sai na koma gida sai kawai na ga wani Muhammad Bello dorai ya bugo min waya ana harba harba ma ya bugo min yace malam kaga wasu shigo masallaci suna ta harba harbi nace to yadda za ku yi da ku fitar da malam daga masallaci sai ce ai gurinsa ma suka a can gaba shi yana bai ce a can gaba nake jin harbi to sai na fito na ɗauko mota ta na zo na sai na tsallaka wajen kandahar sai na ji na ƙwanƙwasa masa ƙofa ne ta buga ƙofa ya buɗe ya ce masa kaji an ce ana harbi a ɗorai ya kamata mu je mu ga me ke faru ya shiga ya shirya muka fito muna fitowa muna isowa ashe motar da muka cross da ita wacce ta ɗauki malam jafar ce muna zuwa sai aka ci a yanzu an yi asibiti sai muka fito mun zo daidai wajen kofar mai ake kiranta kofar famfo wajen transformer nan eh, eh, eh, nan gurin eh to kawai sai dr sani ya bugo wayata sai ce ai allah ya malam jafar su kuna daidai ina na ce muna daidai guri kaza ce to kawai ku juya ku juya kawai sai muka juya to kaga haka na albani shi ma ni na fara isa gurin da daddare suka yi min waya suka ce a yanzu nan ya taso da karatun buhari wasu tare sun harbe shi muna yin sallah su ba na ce mu tafi muka kama hanya da ni da huzaifa ba da kai na umar kowa ya wata da abbati eh da abbati muka kama hanya muna isa duk yan jarida sun zo ba kowa ma a gurin ka tambaye ni me za ku yi na ce ko za mu yi mun bawa Allah dama kafin mu shiga hanyar mun san ana mutuwa ana ɗauri ana jifa ana duka ba abin da mu sani ba da gangan muka shiga wannan hanyar haka shi ne ka ake tafiya wasu suna mutuwa wasu suna ci gaba wasu suna dorawa, haka za a yi ta yi fa ba abin da za a daina wannan dai karantar da sunna ita ce yasa yanzu kun ga abubuwa ya canza yanzu maimakon da akwai unguwannin da zan shiga a cikin gari jifa ake amma yanzu so ake a ganni ma unguwar ka gani so ake a ganni ma unguwar an ce ka shigo unguwar mutane su ta leƙowa ana ta so a ganka kuma da jifan ma ake a unguwar wasu abokan ma da ba sa so a ce su abokan mu da in suka gaya mutane abokan ce ka tafi can kai za ka ci abokin malam tafi can sai ce to bari in kira shi ku gani ma wallahi tallahi abokina ne tare muka yi kaza kaza bari in kira shi ku gani halo hawa ta malam ce ah wale ta kaji ba na gaya maka abokina ne <laughs> wanda kuma suka san abin da iyayenmu suka yi kuma a nan da wahalar da suka sha kuma suke ganin tamu kaɗanci ne mamaki da fagen nan suka zo ana ta nema na za a ba da awad na ɗauka ni za a ba awad ɗin sai aka ce mahaifina malam ibrahim mai tafsiri za a bawa nace ashe akwai a fage yanzu wanda ya san malam ibrahim mai tafsiri waye san shi anan waye to malam ramadan nan kai ma ka san shi to ga mutum biyu gidan zakara mai neman suna ko a nan gidan mai zakara mai neman suna yake tafsiri duk ranar alhamis da ranar litinin sama da shekaru hamsin da suka wuce ko kusa da haka to sai na ji an ce ai kyautar ba tawa ba ce ta mala ibrahim mai tafsiri ce ashe da suka tashi zaɓo malaman da za su sa sun sa malam ja'far sun sa waye sai suka kuma duba malamai na da na da can waɗanda za a ba sai aka ce to an ba malam ibrahim ya tafsiri na ce a yanzu a fage akwai wanda akwai lokacin da na wata hudu ba a nan na sako da kamun bari sai mun zo nan za mu shiga sai wani tsoho ya tare ya ce wai kai me alaƙa ku da malam ibrahim ya tafsiri ji nake kamar irin maganganunku sai dai kai yaro yaro ne shi kuma tsoho ne amma maganganunku kusan iri ɗaya suke tafiya a layi <laughs> na ce to ai mahaifina ne ita ta waɗannan suka fara koya mana sunna a fagen nan tun ma ba a izala ba a yi ma tun ma can a ru'arin shekaru ta ni ba ma san lokacin ba ni ba <laughs> na wani san lokacin ina na ɗan kamar ɗan ƙanƙani sai dai mu ji an ce an zo an tafi da su an ɗaure su yau a zo a ce an tafi da su an ɗaure su kullum sai a ce mana an ɗaure su kwana biyu sai a ce mana an sako su sai a ce an ɗaure su akwai lokacin da akwai wani gidan rediyo an sa sunan wani a gidan rediyon na mai sunansa bello ɗan dago to wannan cikin malaman wani ya gaya mun ƙala rawu ne yake gaya mun wannan ni da shi yake ce mu akwai lokacin da aka kama mu har da babanka shine ja gaba aka tafi da mu gidan sarki cewa ba mu da lasin ɗin wa'azi ya ce bello ɗan dagon na allah saka da alheri shine kamar sakataren gidan sarki lokacin sai aka zo aka ce suna wa'azi ba su da lasin waye ce ku yi wa'azi ba ku da takardar wa'azi Ya shi mala ya ce to me ya faru to yanzu lasin ɗin za a bamu mu kome tunda ba mu da shi ai sai a bamu sai aka ce to ai ba za a ba ku ba sai an gwada ku sai ce to suwa za su gwada mu sai aka nuna waɗannan malaman sai ce a waɗannan ba mu yadda su gwada mu ba ranka ya daɗe ita saboda mai ce saboda su ne abokan rigiman mu ba za su taɓa yadda mu ci ba sannan ranka ya daɗe su ma ba su da shi su waye gwada su ya ba su ya ce in za a yi mana adalci to da mu da su za a gwada a ɗebo wanda bai san mu ba bai san su ba a je bagadaza ya ce a je masar a ɗebo malamai larabawa wanda ba su san mu ba ba su san su ba ka haɗa muka cakuɗa ranka da ka ce a gwada mun waɗannan malaman waɗancan baƙin da ba su san ba su san su ba in sun ce mun faɗi domin san faɗuwa ce ta gaskiya sai mu daina wa'azi in su suka faɗi to sai su daina wa'azi mu ci gaba da yi sai bai da ce yes in su da tura lokaci tura tura ce yes it's good idea ce wannan shine daidai shine adalci ce wa sarki in dai adalci za yi ce wannan malam ya kama gana ta adalci waɗannan su suka kawo ƙararsu kuma su ne abokan rigimarsu ko su suke da saɓani da su kuma a ce su za su yi musu interview ce ko bature bai da wannan ba <laughs> saboda haka makiyinka ba zai hukunta ka ba wannan share da ya bayar ka ni ma na goyi bayanta a nemo malamai larabawa ka haɗa su ka cakuɗa su ka ce ga malamai na ku tantance min wanda zai iya tafsiri da wanda ba zai iya ba sai aka rubuta aka ce to style za a neme su har yau ba a kira su <laughs> subhanakallahumma wa bihamdika